so aikin gabatar da shirye-shirye mutane kai suka sani kai tsaye za a zaka da mutane kala-kala manya yara maza mata za ga suna son ka suna so su ganka ma irin wannan abubuwan a da a lokacin kafin ma rediyo su yawa in za a yi taro za ga yawanci mu da muke gabatar da shirye-shirye a ɗakin gabatar da shirye-shirye mu ake kira gurin yin wannan taron kamar mu muke kara masa wani kyau mu kara masa wani dai abubuwa haka. to na nura bello an haife ni a karamar hukumar minjibir na yi primary na a nan amshar primary school daga nan sai na tafi government technical college ungogo na kammala secondary dina a shekara ta 2008 daga nan kuma na tafi makarantar nan ta kimiyya da fasaha wato kano state polytechnic na yi electrical engineering daga bisani sai na samu damar tafiya jami'ar yusuf mai tamasili mu 'yan aji na biyu da suka shiga makarantar na karanci ilimin na'ura wato kwamfuta kenan na'ura mai kwakwalwa computer science na gama shekara ta dubu biyu da sha bakwai daga nan kuma allah ya sa ban ci gaba da wani karatu ba zuwa yanzu gaskiya bana tare da iyayena saboda mahaifina kamar yadda aka iyaye mu suke gaya min tun bai fi wata uku nake ba Allah ya masa rasuwa ita kuma mahaifiyata ba ta fi shekara biyu da rasuwa ba yanzu sai dai yan uwa da muke tare da su wanda kamar su ne iyayen su suke kula da mu a kowane lokaci don abin ya tashi su ne suke shiga su ga sun yi mana abin da iyayen ma za su yi mana to lokacin da nake a makarantar polytechnic an turo mu aikin nan da ake ce ma cyrus sai na zo freedom radio bangaren engineer so ina zaune a gurin sai na ina sha'awar yanayin da ake aikin gabatar da shirye-shirye daga nan eh, aka fara gwada ni ina shiga shiri musamman lokacin farkon buɗe da fm ko shi da sani haruna lima yake yi shi da umaima ba zan taɓa mantawa ba umaima sani sai limawa ya tafiya ya tafi aikin hajji sai aka ce na zo na dan fara yi da ita to daga nan sai muka fara gabatar da shirin tare har wannan lokacin sannan kuma akwai aisha bello mamu da take yin wani shiri yaro tubali a lokacin da nake koyon makamar aiki a nan sai take ce min na je na yi mata interview da almajirai to a lokacin shi ma alhamdulillah muna yi a hankali a hankali har ya kasance kuma an zo an tabbatar da ni a matsayin ma'aikaci shekara ta biyu da biyu kenan. to lokacin da na fara aikin rediyo dai an fi sani na da belnur shi kuma belnur ya samu asali ne lokacin da ina aiki a dala fm to manajan lokacin nuhu tahir kurkofi sai ce yana so kowa ya zo da wani suna wanda daga an ji wannan sunan an san kai ne shine sai na je na zauna a gida na ce tuni wannan suna zan zo da shi shine sai na ɗauko sunan babana harfe guda uku na da da su farko suna na harfe guda uku na mai da su ƙarshe shine Belnur daga nan sunan ya bi na har yanzu wasu ma an ka ce nuna Bello ba ka hada da Belnur ba za a gane ba to lokacin da aka tabbatar da ɗaukar na aiki sai a zan taɓa manta ba lokacin musa mamman eh, shine yake shugaban tashar freedom radio allah mara gaya umar ita itidun wada sai aka ce min a gwada na a bangaren gabatar da shirye wato cikin studio aka fara koya min gargashin kulawar abdul umar faruk da khalid shatima khalid na fara koyan aiki a hankali a hankali a yi kuskure yau a gyara ma har ya kasance na miƙe na fara rike aiki ni kadai aiki ne yake da wahalar sha'ani saboda kowa kai yake ji in baka sa ba sa shiri akan lokaci ba ko da ba laifin ka bane ba mutanen gari sai su ringa cewa kalluwa ne bai sa mana wannan shirin ba kalluwa ne bai sa mana wannan shirin ba wataƙila ma kuma na'ura aka sama ba laifin ka bane so aiki ne da yake buƙatar sai ka natsu sosai kada ka yi shi da sauri ka ringa kullum kana bincike kuma kana jin ragowar abokan ka da aka ka samu abubuwa da yawa a ciki a halin yanzu dai ina shugabantar bangaren gabatar da shirye-shirye wato studio abin da nake kenan yanzu ina dan taimaka a wasu guraren irin rahoto haka a bangaren labarai da kuma bangaren tallakan shi ma ina dan zuwa na nemo tallaka na kawo bangaren shirye-shirye ma ina gabatar da shirye-shirye sosai wanda na yi a kwanakin baya yanzu ma kuma ina cikin yin wasu irin su barka da hantsi da ragowarsu. ba a rasa kalubale a dukkanin irin wayannan ayyukan akwai lokacin da nake aiki a na zo zan faɗi lokaci cewa karfe kaza yanzu to lokacin gaskiya ban san me yake damuna ba zan ce karfe goma sai na zo na ce karfe sha biyar rana ba zan taɓa mantawa shi shugaban tashin na lokacin musa mamman ya shigo ya ce min wai na ci abinci kuwa na ce wallahi na ce sai ki ce min gafa abin da ka faɗa kuma ka san akwai irin matsaloli idan ka yi su a rediyo ba a so kuma ka dawo ka janye ko sai ka manta da shi ko ka wuce a haka amma dai gaba sai ka tabbatar cewa kana rubutawa da abin da zaka faɗa shine muhimmancin rubuta abin da zaka faɗa so ake dan jarida ba a so ya faɗa abu da ka ya kasance yana da shi a rubuce ya ringa karantawa shine yanda aikin zai fi shine ake cewa script wanda duk wanda yake yawan yi zaka ga aikinsa yana zama cikin sauki to aikin gabatar da shirye-shirye aiki ne mai daɗi ah, abin da sana ce aiki ne mai daɗi saboda kamar a ce kai pilot ne duk duniya in aka shiga jirgi kowa so yake son waya pilot din ma za ka haɓa da sunan sai yake to shi aikin jarida ah, aikin gabatar da shirye-shirye mutane kai suka sani kai tsaye za ka da mutane kala-kala manya yara maza mata za ka suna son ka suna so su ganka ma irin wannan abubuwan a da a lokacin ah, kafin ma rediyo su yawa in za a yi taro za ga yawanci mu da muke gabatar da shirye-shirye a ɗakin gabatar da shirye-shirye mu ake kira gurin yin wannan taron kamar mu muke kara masa wani eh, kyau mu ƙara masa wani dai abubuwa haka ga tararraka da ake yi ga al'umma wani ma baka san shi ba ya ma kyauta irin wayannan abubuwan gaskiya shine abin daɗi sosai da yake da shi wannan gurin kuma guri ne da yake da bangaren za ka iya cewa hatsari ma saboda baka san da za ka haɗu ba baka san da za ka yi mu'amala mutane kala kala suna son mu'amala da kai duk baka san halin su baka san su waye wato sai ka nutsu sosai to shi sa aka ce maka presenter shi kuma radio presenter mutum ne wanda ko a fasararsa mutum ne wanda yake da kirkirar abu a lokaci guda zai iya rike masu sauraron su ta hanyar yin wasu abubuwa da yake tunanin mutane za su je musamman irin sako waƙoƙi masu ma'ana da kuma ake su a lokacin kirkirar shiri a lokacin ka ce mutane su kira waya a yi wani abu musamman yanzu lokacin da ake maganan katin zaɓe ko kuma da ake maganan za a yi zaɓe ko an yi zaɓe ko dai wasu abubuwa na rayuwa lokacin da aka ce babu shiri za ka yi amfani da wannan lokacin ka buɗe layin waya a kirawo mutane su faɗi ra'ayinsu akan wani abu da ka ɗauko wanda kake tunanin yana da muhimmanci misali a ce ba mutane dama su faɗi matsalolin unguwarsu da wasu abubuwa to duk kaga wannan abu ne za ka iya cewa in shiri bai zo ba za ka iya yin wannan abu. to gaskiya alakata da ma'aikata ni kowa abokin aiki har a ah, to alakata ce muna wasa da dariya da kowa da kuma ban da abokin fada kowane bangare in na je ana karɓa ta hannu biyu ah, kamar yadda na faɗa maka shi aiki ka zo yi ba wai faɗa da mutane ba shi kuma alaka mai kyau a gurin aiki tana da muhimmanci saboda za ka samu ilimi da yawa daga gurin abokan aikinka in ka ce za ka yi faɗa to matsala ce ka zama da kowa lafiya kai wasa da dariya cikin mutunci da girmamawa to abin da nake yi kenan duk wani da yake aiki na al'umma wanda ya kasance mata da maza suna bibiyar wannan zai wahala ya ce bai taɓa yin aboki ko kawai ya irin wannan aikin ba gaskiya zai wahala mutane da za ka ga ka haɗu da wani ko wata wanda suke son ka dan Allah kuma suke son ganin ci gaban ka tabbas akwai irin wayannan shi ma ba wanda zai iya cewa bai taɓa yin budurwa ba irin wannan aiki da ya kasance za ka ga a kalakalan mutane musamman mata ɗin da suka fi son irin masu gabatar da irin wannan aiki saboda waƙoƙi da kake sawa na shirye-shirye da kake yi yawanci suna ƙara masu wato nishaɗi za ga kuma su mata suna son abu nishaɗi to gaskiya zai wahala ga ce mutum da taɓa yin budurwa a irin wannan aiki to eh gaskiya akwai a cikin abokanan aiki za ka ga kun shaku sosai da mace akwai ta mun yi mun yi zumunci sosai da ita gaskiya kuma har yanzu muna zumuncin nan da ita sunanta zainul aliyu bakori dalilin zumuncin ya kasance har yan uwa sun san mu tare da ita a halin yanzu ma zan iya ce maka maman su muna waya da maman su da matata da irin wannan abubuwan da gaskiya akwai zumunci har yanzu da ita mai kashi da ita zainab bakori ba mu yi tsoyayya ba mun dai abota sosai gaskiya wasu ma a lokacin da suke ganin kamar irin soyayya ake yi dan ko lokacin da na kai kudin aure suke cewa kai to zainab din ba ana ganin kamar <laughs> soyayya muke da ita to kuma ba soyayya ba sai gaskiya to gaskiya in uh, ka ce kwaikwayo ta bangaren misali kwarewa ko na abu eh, ba za ka rasa ba ina so a ce irin su marigayi umar sa'id tudun wada uh, na kwaikwayon yanayin da yake tafiyar da rayuwarsa kullum cikin bincike da kuma ba a barinsa a baya to wannan shine abin da ni nake kwaikwaya a bangaren wannan abu na shi gaskiya mataki a aikin kowa zai iya cewar ah, abin da yake so ya cimma shine ya ce ya je ko ko wani abu haka to ni ma ina da irin wannan burin in Allah ya bani dama duk wani mataki da Allah ya sa zan kai ina burin na kai wannan matakin ko da kuwa ba shine nake so a zuciyata ba wataƙila akwai abin da nake so daban ba ma aikin jaridan ba ne ba tunda in ka dubi karatu na gaba ɗaya ba abin da ya danganci aikin jarida amma sai Allah ya sa anan zan yi in Allah ya rubuta cewar anan zan ci da cin abinci ba abu ne da zan ce wai ba na son in kai kololuwa a yanayin aikin ba ina burin haka burina na ƙarshe aikin jarida Allah ya sa inda na fara shi lafiya na gama lafiya shine burina ban da wani buri da wuce wannan